Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan zaben gwamnoni da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey. inda a virginia 'yan republican suka karbe mulki yayin da a new jersey gwamnan jihar wanda ɗan democrat ne da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da kyar abinda wasu masu shari ke ganin alama ce da ke nuna akwai jan aiki a gaban 'yan democrat a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi ko da yake 'yan democrat ɗin sun ce suna da ƙwarin gwiwa za su kai ga gaci sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin sunana mahmud lalo Madalla. Ta farkon makon nan ne a gudanar da zaɓukan gwamnoni a jihohin Virginia da New Jersey, inda Virginia Glenn yankin na jam'iyyar Republican ya samu nasara a kan Terry McAuliffe ɗan jam'iyyar Democrat. A jihar New Jersey kuma gwamna Phil Murphy da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da ƙyar bayan da alkalama suka nuna alamun kankankan. Waɗannan alamara biyu sun shammaci jam'iyyar ta Democrat, musamman a Virginia inda wannan shine karan farko cikin shekaru goma. da jam'iyyar Republican ta lashe zaɓe a jihar da ɗan takarar da bai taɓa rike wani mukami ba. A nan zababben gwamna Glenn Yonkin kenan yake munnan nasarar da suka samu a zaben wanda aka yi a ranar Talata. Thank you, New Jersey! A nan kuma gwamna Phil Murphy na New Jersey kenan yake cewa, na gode New Jersey, Na gode da kuka samu kwarin gwiwar sake damƙa mana amana na tsawon wasu shekaru hudu. To har ya zuwa yau, masu fashin baƙi na ta bayyana ra'ayinsu kan waɗannan zaɓuka guda biyu da aka yi, waɗanda suke ganin zakaran gwajin dafi ne ga farin jinin gwamnatin Biden. A zaben Virginia ɗan takarar Democrat Terry McAuliffe ya yi kamfen ɗinsa ne ta hanyar danganta abokin hamayyarsa yankin da tsohon shugaba Donald Trump. ya kuma dogara ne da cewa Joe Biden ya lashe jihar ta Virginia a zaben shugaban kasa da maki goma. Sai dai shi kuma yankin na jam'iyyar Republican ya ɗora kamfen ɗinsa ne akan batutuwan da suka shafi haraji, ilimi da kuma matsalar manyan laifuka. Mark Rosell mai fashin baki ne daga jami'ar George Mason da ke nan Amurka. the public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington. Ya yadda mutane ke kallon al'amarin shine, ‘yan Democrat da ke da mulki a Washington ba za su iya cika alkawuran da suka yi ba hakan ya sa tauraron su ya dishi a idan mutane democratic brand to takamaimai shirin shugaba biden na daidaita al'amura a ƙasar da ya hada da samar da ababen more rayuwa da sauyin yanayi wanda zai ci dala da biyar na daga cikin abubuwan da 'yan jami'ar ta democrat suke tallatawa. This Shugaba Biden ke ne yake cewa wannan shiri zai rage hauhawar farashin kayayyaki, zai taimaka wajen ƙara albashi, ya kuma samar da damar da za a yi gogayya, tare da samar da ayyukan yi miliyan biyu. Uh, to sai dai ƙudurin wannan doka ya makale a majalisar dokoki, yayin da wasu daga cikin su kansu 'yan Democrat ɗin suka ƙi yin na'am da shi. su ya republican sun yi nuni da nasarar da suka samu a zaben na virginia wajen nuna cewa amurka na adawa da shirin na biden democrats should listen to the voters drop Shugaban marasa rinjaye a majalisar da ta Mitch McConnell kenan yake cewa ya kamata 'yan Democrats su saurari abin da masu zaɓe ke cewa su yi watsi da wannan batun haraji da kashe kuɗaɗe ba gaira ba dalili saboda Amurka ba su ce suna bukata ba. that the American people never asked for. To sai dai 'yan Democrats sun nace cewa za su cika alkawuran da suka yi ciki har da tabbatar da samar da wannan shiri na Biden da ake wa lakabi da Build Back Better. Chuck Schumer shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan. The challenges American families and workers are facing today are enormous. And President Yace irin kalubalen da iyalai da ma'aikata ke fuskanta a yau na da yawa, kuma manufofin da shugaba Biden ya sa a gaba su ne mafita ga walalin da ake sha wannan shine abin da amurkawa suke bukata It's just what the American people want and what they need. To a mafi yawan lokuta idan za a yi zaben da ba na gama gari ba, kamar wanda aka yi a jihohin na Virginia da New Jersey, zaben kan zo wa jam'iyya mai mulki a Washington da sarkakiya. Su dai 'yan Democrat suke da ɗan kankare rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa, rinjayen da za su fi mai da hankali wajen ci gaba da ɗorewarsa. domin a lokuta da dama yakan zama wa bangaren 'yan hamayya lokacin cin kasuwarsu. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin caroline parasuti da julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya